sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشهون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da'iman wa abadan ya haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na sha na lahadi 18 ga watan ramadan a shekara ta 1444 ya hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne tara ga watan hudu wanda ake cewa april a shekara ta 2023 a lissafin da ake kira lissafin miladiyya a zaman na goma sha takwas a cikin darussan da muka yi a watan ramadan don kokarin fahimtar alkur'ani mai girma har yanzu muna kan aya ta saba'in da biyu a suratun nisa'i haka ne ko? saba'in da biyu ba tare da mun ja lokaci ba saboda muna so mu gama karanta abin da malami ambata kuma ma'anoni ne masu muhimmanci wajen bayanin ma'anar ko ce maganganu ne masu muhimmanci wajen bayanin ma'anar wannan aya in ba ku manta ba a jiyar mun karanta inda malami yake bayyana cewa ita wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna minkum laman la an bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu hibrakum fanfiru subatin awin firu jami'a sai ce wa inna minkum lalle a cikin ku akwai waɗanda layubabbe an to shine ya tsaya yake mana magana akan suwaye waɗannan da ake magana a kansu masu tafsiri da yawa sun tafi ga cewa ana nufin munafikai a malam anan yana cewa ana nufin bu'afa'ul iman masu raunin imani a cikin mumine yace yana da dalilai guda biyu ya faɗa mana su za mu tashi a wata maganar da take ita ce dalili na uku ko kuma ƙoƙarin ƙarfafa waɗannan maganganu guda biyu da ya kawo ko inda kun fahimci siyaƙin masu littafi sun gane mai inda nake magana dalilan ga guda biyu na cewa ana nufin mutane masu raunin imani daga cikin muminai da su ake su ne masu dakirewa su ƙi tafiya wurin yaƙi yace na farko Allah madaukaki ya ce minkum minkum nan yana nufin almu'mini duk da wani zai iya ja cikin da munafikai fizikali su ma'ai da jikinsu suna tare da mummine ko da jikinsu amma da da su ba sa tare da mummine dalilinsa na biyu yace a ƙarshen ayar Allah maɗauki ya ce ka allam ta kun bai na kuma bai na homa waddatu sai su aikowa da mushrikai kafirai da kuma munafikai Allah ya cire kuma ya hana mawadda tsakaninsu da muminai inda su ake nufi da munafikai ake nufi to ba za a kawo wannan zancen cewa ka allamta kun baina ku, mu baina ku ta ba in la mawaddata domin kuwa mawadda din nan babu Ajiye kun gane zancen mai ake nufi ka allamta kun baina ku, mu baina ku wadda. cewa a lokacin da idan ya ga falala ta faru wato an ci nasara an samu ganima sai ya ce ina ma ina tare da su ya manta kama ka allamta kun baina kun mu baina hu mawaddatu kun gani kai ka dauka babu wata mawadda imaniya akhawiyya yan uwantaka ta imani babu ita tsakaninku da su da ku da shi sai ya faɗi wannan magana mana yake wannan su ne dalilansa guda biyu sai ce wa aiban to nan ne ne za mu tashi ko ma'ana bugu da ƙari daga cikin abin da zai ƙarfafi wannan ma'ana duk dai zancen ai kuna fahimta abin da yake faɗa ne su wane ne waɗannan da suke layubabbe Allah da suwa ake shin a cikin mumine suke masu raunin imani kamar da ya ha ko ku munafikan nan da tun farkon su yakin wannan darasin da muka faro a kansu ake magana waɗanda suka ƙi kai hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi suka kai wa dagutu da su ake ko kuwa da waɗanda suka ƙi fita yaƙi saboda raunin imani ai kun gane zai tambayar sa to sai ce abin da zai karfafa ra'ayinsa na cewa masu raunin imani ake nufi wa munafikai ba sai ce fa inna hadha huwa alwaqi wannan shi ne ma abin da ya auku dalili kuwa shi ko waqi'i suna cewa min aqwal adilla waqi'i abin da ya riga ya auku ai yafi karfi yana cikin dalilai masu karfi yawa sai dai tawjihin cewa shi din ne ya auku hmm. sai ce fa innal mu'minina ala su mu'minai ai kashi biyu ne su akwai sadiquna fi imanihi akwai mu'minai masu gaskiya a imanin su wanda wannan din ya wajabta musu kamalut tasdiq wato cikar gaskatawa ga Allah ma'ana da gaske suke a imanin su aujaba lahum zalika kamalut tasdiq wal jihad yawa wannan cewa da gaske suke ɗin shi ya haifar da aka samu wato gaskatawa ga Allah kuma suka fito suka yi jihadi saboda mai imaninsu na gaskiya ne me ya wajabta haka gaskiyar imanin shi ya haifar da wannan abubuwa guda biyu Shi shine kamalu Ko komai nasu sun gaskata duk abin da Allah ya faɗa to sun gaskata shi babu karyatawa, kuma da yake a fita sai suka fita wa bu'afa nau'i na biyu tun da ce muminai kashi biyu ne kashin farko wanda imaninsu na gaske ne to kashi na biyu kuma akwai bu'afa'u masu rauni da halufin islami sun shiga musulunci fasara ma'ahum imanin da'ifun amma suna da imani mai rauni la ya kuwa alal jihadi wanda ba zai bai yi karfin da za su iya fita su je jihadi ba su dai sun yadda dai amma dai in aka ce jihadin nan sai su dan kawo uzuri su dan makale a wani wuri hmm, dan kar a je da su kama kala ta'ala kamar da Allah madauki yake magana akan al-a'rab yace qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna abun ai su ma dai a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-a'rab haka suke hmm, suna cewa mun yi imani kun sai Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su lam tu'minu yanzu ga wannan zai ce wacce ce gaskiya lalle maganar Allah ita ce gaskiya ga wani yayi da awa ya ce shi mai imani ne Allah ya ce a gaya masa a ba dai imani ba walakin qulu aslamna amma ku ce dai ku kun musulunta wannan aya tana cikin aqwal adilla dalilai mafi ƙarfi kan bambanci tsakanin Al'islam wa al’imar Ya tun daga shi nassi kuru-kuru larabawan ƙauye ko wance ƙauyawa sun yi da'awar su masu imani ne Allah ya ce musu a'a kaga ku cin da Allah ya faɗa maganarsa ita ce gaskiya domin shi ne wanda yake yana ganin abin da ke cikin zukata su sun tsammanin imaninsu za a iya haɗa shi da imanin yau dama mutumin kawai fa in ya zo ko na dabin magana ba shi da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad kuma ba sa fahimtar abubuwa kuma in suka yi tambaya dama galibi sai Allah sallallahu ya hada su da dan abin da za su je su rika yi a kawai har su mutu yace ku je ku rika sallah kawai kuna kaza da kaza ya ishe ku ku shiga aljanna to kaga ai ba za ka hada wannan da imanin irin su Abubakar da Umar da Usman Umar ka ba yauwa to wannan yana malam yana karfafa wannan ra'ayi nasa na cewa waɗanda ake nufi a nan su ne fa’ul iman saboda wannan maganar cewa ai ga maganar Allah maɗaukaki da yake bambanci masu haƙiƙanin imani da kuma masu raunin imani waɗanda sai dai a siffanta su da islam ba za a siffanta su da imani ba wannan kuma na san kun san bambancin me ake nufi da islam da kuma imani Da islam shine matakin farko na imani yawwa farkon shigar mutum musulunci da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan mutum yana da islam to kuma yana da imani imani mafi karancin imani wanda yake labudda min wujubihi hatta ya islamuhu wanda dole sai da wannan imanin sannan musuluncin sai yake inganta to shi kuma tunda imanin yazidu o yawayan usu idan mutum yana islam yana ayyukan kirki yana ƙara ayyukan kirki to imaninsa yana ƙara haɓaka yana ƙara haɓaka domin wanda yake ya musulunta yau zauƙin da yake da shi da ɗanɗanon fahimtar addini da tauhidi da fahimtar zancen Allah ai kaga bai kai wanda ya daɗe a musulunci ya fahimce shi kuma ya iya karatu yake da ilimi mai zafi ba shi wannan mai ilimi mai zurfi za ka ga ana shi wannan wanda ya musulunta yau ba lalle ana karanta masa aure ka ga har yana kuka ba wancan kuwa da ya daɗe ana karanta masa wani wa'azin sai ga yana zub da hawaye me ya ya raba su wannan imaninsa mai zurfi ne mai yawa ne wannan kuma mai rauni ne an gane abin ai to tun da imanin haɓaka yake yana yawa to sai ce lalle kuwa ashe wannan khitabin na wa inna minkum la yubatti man la an to ana magana ne da waɗancan du'afa ul iman insha Allah kun gani sai kuma zakara sannan sai Allah dauki ya ambaci ghayatul mutasaili ya faɗi manufofin da burin da su masu makara ɗin da masu ƙin fita jihadi matukar abin da suke so su samu da kuma nihayar maqasidihim ma'ana menene ƙarshen manufarsu mai suke so wa'annan mu'udama ƙafdihim a duniya wa ah, hutsamuha cewa mafificin abin da suke so shi duniya e duniya ita suke nema don haka shi ya sa na sai Allah ce fa'in asabatkum musibatun in wata musifa ta same ku a wajen jihadi ma'ana ku ne in aka ci nasara a kan ku ko kuma aka yi muku ne kaya aka ji muku rauni aka kashe adadi mai yawa ma'ana aka samu hazima faduwa a yaƙi da kisa da kuma aka ce abokan gaba sun yi nasara a kan ku a wasu daga cikin halaye saboda abin da Allah yake da shi na hikima a cikin yin haka ɗin kala sai ka ji shi wannan mutumin ya ce shi daga cikin waɗanda ba su je yaƙin nan ba ko in an tafi yaƙin an kashe musulmi da yawa kuma an ci ribar su sai ka ya ce qad an'ama Allah alayya idh lam akun ma'ahum shahida ai ko ni Allah yayi mun ni'ima tunda ban zama na shaidi wannan yaki tare da su ba ka gani malam yace ra'a min fi aqlihi saboda raunin hankalinsa ko wa imanihi da raunin imaninsa yana ganin annat taqa'uda yi jihadi cewa tsayawar da ya yi ya makale a gida bai je jihadi ba alladhi fihi tilka musiba ako yawa alladhi fihi tilka musiba ni'ma ma'ana ya dauki cewa wannan taqa'udi da yayi to ni'ima ce wanda shi yana ganin wanda ya auka cikin da ba a je yakin da shi ba yana ganin ni'ima ce saboda wai Allah ya tsare shi da ransa da lafiyarsa walam yadri bai sani ba annan ni'matul haqiqiyya cewa ni'ima ta haqiqa ita ce taufiƙi ga wannan da'a babba ta jihadi wanda da ita ne Allah maɗaukaki kan sa imanin mutum ya karfafa kuma sannan bawa ya zama ya kukuta daga ukuba da taɓewa. Ko? Yawwa, da ita ne Allah ke sa mutum ya kukuta daga ukuba da taɓewa. Sannan kuma saboda a dalilin ta ne zai samu babban kuma babban lada da yardar Allah wanda ke shine al wahhab amma zama a gida da ƙin fita jihadi to ko da mutum ya huta ya samu hutu ya samu kukuta daga a kashe shi to lalle kuwa abin da zai biyo bayansa wata ukuba ce mai tsanani da kuma wato raɗaɗi babba yawa. sannan kuma abin da su masu jihadi suka samu na ni'imomi da rahama da ganima da me ko da ma ba a samu ganima ba a waɗancan ladan da za su samu kaga shi ya kufce masa an fahimci abu haka yake bayyana mana ana sannan Allah madaukaki ya bayyana wala in asabakum fadun aje kuna gane nan ta yawwa to sai Allah ya ce kun ga wannan hali na farko kenan an je yaki musulmi ba su ci nasara ba an kashe adadi mai yawa wasu da yawa kuma an ji musu rauni an kwashi dukiyarsu an kwace dawaki da sauransu kaga wani tashi hankali ne shi wancan mutumi ko munafiki a fassarar wasu malaman ko kuma suwa masu raunin imani yawwa sai ya ce aiko gara ma da baje ba wannan ni'ima sai ma babba da Allah ya mun tun da ban fita tare da mu'mini ba saboda me saboda jahilcinsa da kuma raunin imaninsa da hankalinsa to hali na biyu Allah maɗauki ya ce wala in asabakum fadlun min Allah ya ko kuma mu'mine inda a ce kuma falala ce ta same ku falalar ne a yi nasara kuma a samu ganima a wurin yakin yawwa in aka samu falala min Allah ai nasrun wa ganimatu samu cin nasara kuma a samu ganima la yaqulanna za ku ji ya ce me zai ce zai ce ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wannan kalma ta ka allam takun bainakum wa bainahu mawaddatu an mun magana ko a kanta jumla sai ake ce ne i'tirabiyya yawa domin ana son bayani da za a ambata a ƙarshe ya zama ya taɓo wajen abin da za a fahimta a cikinsa wannan jumlar ta tsakiya tana taimakawa wajen a ƙara gane wannan jawabin na ƙarshe shi sa aka sata a tsakiya ba a faɗe ta ba a cika jawabin ba sannan a faɗe ta an gane abu yawwa akwai wata ma'ana da za ta bayar ita na cibiyar da za a ambata ɗin in an ji wannan zancen rashin jin wannan zancen zai sa wani abu ya ɓuya ba a gane shi ba yawwa to shine sai sai la yaqulanna ka allamta kun bai na kun bai wannan ka allamta kun ba maganar mutumin ba ce maganar mutumin daga ina ta fara ya laita ne yawwa ai kuna ganewa ko yawwa shi wanda aka tafi yakin aka bar shi yanzu da ya ga an je an samo ganima me zai ce ina ma da ni aka tafi ko yawwa to wannan ita ce maganar sai sai la yaqulanna zai ce za ku ji shi yana cewa kai ka ɗauka babu wani abu da ya taɓa haɗa ku da shi sai yanzu da ya ga wannan ni'ima zai ce ya laita ni kuntu ma'ahu ina ma ashe ina tare da su kaga kenan ashe da ba tare da su yake ba fa abu da fawzan azima sai in samu rabo babban rabo an gane wurin ko yawa ai ya tamanna annahu hadirun zai burin ina ma a ce yana nan yanala min al ne dan ya samu ganimomi wato a samu ganima tare da shi laysa lahu raghbatun wala qasdun fi ghairi zalika dama yana so bayyana ya fito da magana cewa Allah yana so ya gaya mana manufofin waɗannan mutane cewa duniya kawai suke so ko yawanci laysa lahu raghbatun ba shi da wata wani abun kwaɗayi wala qasdun ko wata manufa fi gairi zalika a wani abu daban ba wannan ba shi abin da yake so Shi ne ya samu ganima an tashi rabon ganima a ce da shi a ciki kaku dole wannan inda yana cikin mumine ne to lalle mai raunin imani ne kuma irin wannan tunanin kada wani sa to sahabban ne masu wannan ai da ma wannan duk wanda kaji ana wannan ana zancen mutanen ƙauye ne galibi yawwa ba sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe ba an gani amma tun da an fito jihadi ko ana magana ne akan halin jihadi dama in an za a tafi akwai waɗannan na kawai din ana tattara a tafi da su to a cikin su akwai wanda bai san manufar ma zuwan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ruwan sa shi dai a tafi in an samu kaza da kaza ya samu sai sa ka ga kamar da an ambata dazu idan suka zo da kawai ne suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sallan tambayar da shi wa allah sallallahu alaihi wasallam ai ban yake da sauran sahabbai shi sa in ya kalli irin su baya dora musu wani abu mai yawa zai ce kai azumi kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ya loda musu ayyukan nafila sai ce ku yi kaza ku yi kaza har sai faɗa musu iya farillai yanzu ku duba wabda abdul qais ne tashi menene abin da Allah ya tambayar sa ma kai dama daga ce mutum wani ya zo ya ce mana kai annabi ne daga ce kai annabi ne ce eh ni annabi ne to me ka zo da shi ce na zo da shahadatu Allah ilaha illallah da sallah da kaza da kaza kuma ku ba da zakka dukiya ko abin kuma sun da nima da kaza da kaza da kaza ai kun ji wannan hadisi yawa da kuma wanda ya zo ya ce ka gaya min abin da ni in dai na je na yi shi shi ke nan ya ishe ni shi ma gaya masa yan abubuwa kwaya biyu ko uku saboda ya san ba shi da ƙarfin imanin da zai fahimta irin ta su abubakar ko ba su bane da riƙewa da haddar ƙur'ani za ka wasu mafi yawan da su ma su haddace ƙur'ani ba su dai kawai ne. za ka dai sau nawa ake samun wasu daga cikinsu karatun ƙur'anin ma ba su iya ba shi sa ake shiga ƙauyuka a koya musu hmm? kuma har yanzu balarabe in dai na ƙauye ne ba balaraban kawai ba kowane mutumin ƙauye galibi ai mun sha gyara wannan ma'ayyar ko galibin an ce al'arab mutane na ce balaraban ƙauye to ba balarabin ƙauye ba duk ba ƙauye shi ake nufi da arab an gane ko ba haushe ne a ƙauye ko ba fulatani ne a ƙauye ko ba barbare ne a ƙauye to duka in dai ka ga tasarrufinsa halinsa da ɗabi'arsa daban take da mutanen birni ai abin bai kamata ku yi musu akan wannan ko ba a guje nama kuna tsokanar iyayen mu fulani ko ba ka bane irin abubuwan da suke yi abin dariya ko ba ka yanzu irin wannan abin da suke yi din ai mutumin da yake cikin birni yake saba mu'amala da mutane ba zai irin wannan abu dole sai ka ga ana ta mamakin ya za a yi kaza ya za a yi ce kaza ya za a yi ce kaza saboda shi a ƙarshen lamarin sa iya fahimtar sa kenan fahimtar sa kenan ba abin da ya fahimta ban da wannan to kaga irin waɗannan yaushe za ka haɗa su da mahaddata alkur'ani a gari ko da malamai da masu ilimi da ɗaliban ilimi da masu koyarwa ko da 'yan sahun gaba da masu wanda daga an gaya musu ladan azumin alhamis da litinin da gaggawa suna yi yana ka samu wani mutum kawai yanzu yana wani azumin litinin da alhamis a kawai ko sa ayansa islamiyya ko wani abu ya damu har ya je ya ɗauko su ma ya dawo da su ya ga sun haddace alkur'ani ya ga an koya musu hadisai shi ma ya yi kare da sallar tasa haka ko ba ka ba da ina faɗin wani ne don kar mamaki wani ya to a shi a zamanin annabi ma akwai a cikin sahabban masu yi wani to mutanen ƙauye ake nufi an gane wannan zancen ka kuma ka hararo ka fahimci wannan to ba za ka yi mamaki ba waɗanda suka aikata wannan ko suka faɗi wannan irin zance daga cikin masu raunin imani sai in je sai ki cewa ina ne a ah, yauwa ka annahu laysa minkum ya ma'asharal mu'minin kai ka ce ba tare yake da ku ba ya ku mu'minai wala bainakum wa bainahu al-mawaddatu al-imaniyya kamar cewa dan abin da ake samu tsakaninku da da junanku na kauna ta imani to shi tsakaninku da shi babu irin wannan wanda irin wannan mawadda ta imani din ita ce take hukunta a ce su muminai masu tarayya da juna ne a cikin dukkan abin da zai gyara musu addinin su ko maslahar su haka nan kuma abin da zai ci musu ɗaya musu duk abin da zai cutar da su ai haka ne ko dai aka ce waɗannan muminai ne to duk abin da zai amfane su tare suke yi duk abin da zai cuce su tare suke haɗuwa su tun kuɗi shi menene yake jawo wannan almawaddatu imaniya to shi wannan mutumi kai ka ɗauka babu wannan abin tare su ma'ana kenan shi he has no concern akan an ci nasara a jihadin ko ba a ci ba shi dai ina aka faɗi in an samu ganima a bashi kaga kenan ashe alaka ta mawadda imaniya kamar babu ita shine ma'anan ka allamta kun baina kun baina hu mawaddatun kamar ko ne kamar ba ku san shi ba zai irin wannan magana ta mutumin da ba a cikin kuma ma yake ba domin wanda yake a cikin ku ai tare da shi aka fita tare da shi aka samu abin da aka samu yana san alherin kowa yana kin sharri ya samu kowa to amma shi maslaha ita ce ne kawai a bashi eh, ya samu ganima ya ji daɗi ya ce ya gode da aka samu in ku matsala aka samu zai ce kai alhamdulillah da ban bi su ba ai kaga babu wata alaka kenan tsakanin ku da shi to an fito da wannan fili insha Allah kun gane ko ta yace a ah, ina ne yafrahuna bihusuliha kuma su mu'mini za ka ga saboda tarayyar da suka yi saboda imani suna farin ciki suna murna da aukuwar wannan maslaha da kuma tun kuɗe abin da zai cutar da su walau ala yadi zairihim ko da wannan maslahar za ta auku ne ta hanyar ɗaya daga cikinsu min ikwanihim daga cikin ‘yan uwansu muminai ma'ana kowa yana jin idan ɗayan ya taimaka wa addini shi kenan ko da ba ta hanyarsa ba ne saboda me saboda suna ɗaukar junansu yadan wahidan haka ne shi ko wanda yake kwaɗayin ganima ce kawai ta kawo cikin muminai ai ka gaba shi a wannan irin abin da ake cema sense of belonging da mutum ke samu jin cewa al'ummar nan tawa ce ni ina tare da su suna tare da ni an gane abin ko walau ala yadi ghairihim wanda su mu'minai ba sa damuwa ko ma waye nasarar ta zo ta hannunsa babu damuwa yawa min min ikhwanihim almu'minin wa ya'lamuna bi faqdiha kuma gaba ɗayan su suna jin radadin rashin wannan nasara din wa yaf'auna jami'an kuma suna wato kokari baki ɗayan su fi kulli amrin yuslihuna bihi dinahum wa dunyahum suna ƙoƙari su yi ɗawainiya cikin duk abin da da shi za su gyara addinin su kuma su gyara duniyarsu ma'ana haka mumine suke duk abin da zai taimaka musu a addinin su to za su haɗa kansu wajen su ga sun yi shi haka ne duk abin da zai ɗaga musu duniyarsu su same ta su samu kwanciyar hankali to shi ma za su neme shi tare suke yi ba mutum ɗaya ne zai ware gefe yana kwaɗayin ina ma in an samu yana nan in kuma ta faɗi ba daidai ba to ba shi a ciki wannan ba tunani ne mai kyau wannan gefen na wannan aya yana karantar da mu a ƙaunar juna ko da san alheri ga juna da ƙoƙarin a lalubo alheri da tattaro alheri da nemo shi ka kawo wa mutanenka ko duk wannan za mu iya ɗauko za mu fahimce shi a cikin nan duk abin da ka san zai amfani al'umma to ka je ka nemo shi ka kawo don al'umma ka ta amfana kuma ya zama duk wani abu wanda yake da alaƙa da public interest ma'ana ya shafi al'umma ne baki ɗaya. to kar ka waye kai kaɗai ka je ka ce ba ka buƙatar goyon bayan kowa a kansa ka zo ku haɗu da 'yan uwanka ku yi Abin da ka hango ƙila wani ya hango sama da naka tuntuɓa tana taimakawa wariya mutum mai zama shi kaɗai baya damuwa da kowa ba ruwansa da kowa a lamuransa wannan baya taimakawa kuma ba daidai ba kuma duk halin wannan mutumin ne ko wanda yake in an samu alheri ya matso kusa in sharri ne ya ce ai gara da bana tare da su saboda shi baya jin cewa ‘yan uwan nasa ‘yan uwansa ne da ya kamata shi ma in ya hango alheri ya taimaka musu da shi in ya hango sharri ya gaya musu su gudu baya damuwa domin idan tunaninsa dama in an je kisa ake samu ai da sai ya musu dukan ku ku zauna kar ku je kun ji abu? don haka uh, manufa ce mai kyau ga musulmi ya zama yana san ‘yan uwansa yana kuma ta'awuni da ‘yan uwansa Eh, Kada ya zama wato ah, fanɗararre eh, fanɗararre yana ganin baya buƙatar kowa ko saboda girman kai ko saboda ah, wata wadata wadata ko makamancin wani an fahimci wannan mutum ya haƙuri in Allah ya hore masa da yawa ba kwace masa za a yi ya shayarin da mutane iya abin da ya ga dama in iya wajibi zai tsaya na zakka ya bayar in akwai gudunmu da zai bayar ta taimako ya bayar in kuma abin da yake da shi ilimi ne to ilimi ba a mallakarsa mutum daya ko dole sai ana nashirin shirinsa shi ke sama a samu yaɗuwarsa da zamansa da ƙarfafarsa hakanan idan influence ne a cikin al'umma to ai me amfanin sa in ba za ka taimaka wa mutane da shi ba in ka ga rayuwar mutum gaba ɗayanta in dai mumini ne wallahi gaba ɗaya mumini rayuwar mu ta cuɗe ni in cuɗe ka ce ba zai ji daɗi ba musulmi a ko'ina a ce shi kaɗai yake rayuwarsa me yasa aka sanya mana mu zo mu haɗu sallah sau biyar a rana ai gidan mu ga juna ne me yasa in aka kwana uku ba a ga wani ba sai a fara tambaya wani mai faru ne sai a tambayi wanda ya fi kusa da shi sai ba ku sani wani a ai na kwanciya asibiti ba shi da lafiya ai ba sani ba sai ai mai sai a dunguma sai a tafi a gaishe shi wannan sallar jumu'in yana daga cikin manufofinta ta ba mu damar mu rika sanin juna ɗin mu ga juna sau biyar ko a rana ku ga juna sau biyar babu kosawa a ciki ba kullum muna nana da juna ba ne ballantana a ce mun kosa sau biyar ne kuma ka fito ka shiga gida wannan ma ya shiga gidansa ba lalle in ba ka san ma hulɗa da mutane sosai masallaci dai ba zai tilasta maka sai kai ba ka zo kai sallah alal aqalla an ga kalau kake za a ji daɗin in an ji ihun gobara a gidanka nan da nan a zo a taimaka kana zuwa masallaci an san ka sai mutum amma in mutum yana kuna da makocin da ba ya zuwa masallaci ba ya zuwa da na'iza. ba ya zuwa komai ba abin da yake haɗa shi da mutane ba ya zuwa yi wa mutane ta'aziyya shi dai kawai yana gari shi kadai bai san kowa ba ya zo ya kunna motarsa fu ya fita gari sai dare ya dawo ai ba mai jin daɗin irin waɗannan mutanen ko ba haka bane to wannan ayar tana karantar da mu almawaddatu imaniya tuqawwi almu'minin tana ƙarfafar mu'minai hissan wa ma'anawiyya wa tuqawwi ruhal imani wal ukhuwa fima bainahum tana ƙarfafar kuma ruhin imani tana karfafar su jikinsu da jiki taimakon juna ana buɗe ƙofarsa sannan kuma duk abin da zai cuci wani za a hango shi sai a masa taron dangi sai a taimaka wancan mutum don haka sanin juna da mu'amala da juna yana da muhimmanci ya ɗan uwa musulmi ka daina ba abun burgewa ba ne ka koma gefe ka ce wallahi ba ne ba kaga garin nan ba ruwana da kowa wallahi ni harka ta nake wannan ba abun alheri ba wani mutum yana yana jiji da wani abu ce ni duk garin nan ba ni da malami ba wanda ya ce ce ya koya mu ka me aka yi waye ya hasara kai ne kai hasara duk abin ka duk kokarin ka da kwakwalwar ka akwai abin da na ƙasa da kai wata ran zai faɗa sai ka ji la ya aka yi ni ban tuno haka ba ba shine ilimin ba wani abu haka ne kuma haka ba haka ne in dukiya ce in dai zai mallake ta ya koma baya mu'amala da mutane shi kadai zai yi dukiya ba a cin ta wannan ce ba a ɗauka a ci naira a baki dole wani abu za ka siyo in ko za ka siyo za ka amfani wani a kasuwa ko ka saya ka sayar ka saya ka sayar amfani ne wani kuma menene ita ma mu'amala ce duk ka alal akalla akwai inda dai za ka amfani mutane ko da ka ƙara ƙarfin tattalin arziki ne sakamakon saye da sayarwa da za ka yi to shi ma zai taimako ne ko ba ka da ka dai ba yadda za a yi mutum ya zauna shi kaɗai ba tare da yan uwansa musulmi ba hmm. da haka da Allah a daure a taimaka a rika mu'amala da juna a kusanci juna a fahimci juna ba abin alfahari ba ne ka rika ganin kai ba ruwanka da kowa musulunci bai yadda da haka ba fa hada allazi yatamanna ad-dunya faqat wannan shine wanda duniya kawai yake so laitat ma'ahu ar-ruhu al-imaniyya al ba shi da wannan ruhi na imani wanda aka ambata ruhin imani da ƙaunar juna tsakaninsa da musulmi babu malam ya ci gaba ya ce wa min lahi bi ibadihi daga cikin tausasawar Allah ga bayinsa shi rahamarsa ba ta yankewa daga bayinsa ko idan ɗan adam zai iya bugun ƙirji ya ji cewa shi ba ruwansa da kowa ba zai taimaka wa kowa ba kuma baya neman taimakon kowa to ubangijin da ya mallaki sama da ƙasa shi ba haka yake ganin bayinsa ba ba wai abokansa ba ba shi da abokai ba shi da abokin tarayya ko ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da kowa kusa da shi wanda za a ce wannan yana da wata alaƙa da shi Allah maɗaukaki ta nasaba lam yalid wa lam yulad haka yake kuma babu wanda yake kusa da shi ta bangaren ya taya shi mulki to kuma shi ya mallaki komai kuma kowa bawansa ne to amma ya yake alaka da bayin kun fahimci sai nan idan mutum saboda kuɗinsa, saboda iliminsa saboda influence saboda wani abu ya ce shi ba ruwansa da kowa tare da cewa waɗannan kowa ɗin ƴan uwansa ne wanda yana buƙatar su ba dama ya ce ba ruwansa da su an gani in shi yana irin wannan to ya kamata ya ji darasi Allah subhanahu wata'ala ba haka yake mu'amala da waɗanda suke bayi ma a gare shi ba ballantana shi wannan da waɗannan mutanen ba bayansa ba insha Allah kun fahimci to Allah subhanahu wata'ala baya yanke rahamarsa daga bayinsa wala yughliqu anhum abwabaha baya toshe kofar rahamarsa daga bayinsa bal amma me man hasala ala ghairi ma yaliku duk wanda ya samu abin da bai dace ba ma'ana musifa ta same shi umira ko amarahu ai Allahu ta'ala amarahu wa da'ahu ila jabri naqsihi sai Allah ya umarce shi ya gyara wannan tawayar da ta same shi wa takmili nafsihi ya kammala abinda aka samu na rangwame da tawaya da na ƙafa tare da shi shi ya sa ya yi umarnin waɗancan mutane masu raunin imani a nan sai umarce su bil ikhlasi wal khuruji fi sabilillah cewa su yi ikhlasi kuma su fita fi sabilillah su jihadi to shine amsar ko in ce fassarar fadin sa falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah to malam ce wannan ita ce ma'anar farko kuma ita ce mafi inganci domin dama ya ɗauko su yaƙinsa a matsayin wannan ayoyi suna magana ne a kan suwa masu raunin imani daga cikin mummuni to nan kamar Allah yana ce musu ne ya ku masu raunin imani nan Allah ya ga tawayar da take tare da ku ta raunin imani da kuma tsoron a fita jihadi wannan na ƙasar da take tare da ku ku zabura mana ku yi ikhlasi ku fito ku yi maganinta ku yaƙi kafirai ko kwa samu lada to ne abin da ake nufi da ƙafi fi sabilillahi ya ya na hayatar duniya bil akhirah waɗanda suke sayar da rayuwar duniya an gane bil akhirati da lahira an fahimci abin to su fito su yaƙi wato kafirai su yi jihadi fi sabilillahi su kun gane ma'anar ya shuruna ko ai mun sha maganar wannan ina jin kocin shekarar da muka yi suratul bakara da karshen alil imran yawwa eh, in an ce ishtara me yake nufi ya saya in an ce shara ya sayar an gani in ka ɗauko ta ɓangaren mu baya a ko bai ya saya a ko ya sayar kuma ba'a a tunan da ya ce allazina ya alhayata ad duniya ya ake nufi masu sayar da duniya su samu lahira an gani yawwa wa kaga kamar nan yana karfafa zukatansu ne duk da raunin da ke zukatansu ya ku waɗannan ya ya gashi ko ba ku damu da duniya ba kaza da kaza ai ko in ce siffar waɗanda suke masu imani da ikhlasi shine duniyar ba ta dame su ba lahira suke nema to waɗannan mutanen da za su sai da duniyar su dan su samu lahira to yuqatilu su tashi su yi imani su yi jihadi fi sabilillah an fahimci abu yace wannan yace haza ahadul aqwali fi ayati wannan ɗaya ne daga cikin maganganu da ra'ayoyin malamai a wannan aya ya kuma tsaya ya ce wa huwa shi ne mafi inganci in ji malam wakila ya ce wasu sun ce inna ma'anahu abinda ake nufi da wannan aya فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان as-sadiquna fi imani abin nufi muminai kammalallu masu kammalallen imani masu gaskiya a imaninsu to su fito fi jihadi wanda siffarsu su ne waɗanda allazi ne ya shiru da alhayatar duniya bil akhira waɗanda su ne masu sai da duniya su samu lahira kuma dama wannan ai ita ce siffar kamilul iman haka ne yawwa in ku aka fassara shi da fassarar da malam yake nufi kaga zai nuna da a fa'ul iman ake amma kuma ana zaburar da su ne cewa ku tuna in masu siffar kaza da kaza fa su ne masu samun babban lada don haka ku yi kokari ku zabura don ku same shi kuma siffar masu wannan ita ce masu sai da duniya don su samu lahira kun gane wannan ya fassara wannan yace ai yabi'una dunya raghbatan anha bil ce razbatan fiha duk wannan fassara ce da za ta fito maka da kalmomin saboda ba'un ta musahaba dinkan za su iya ɗaya maka bancan wanne ne aka saya wanne ne aka sayar amma saboda sanya fassara maka jumlar ta fito sosai sai sanya maka ma'ana ya bi'una duniya ragbatan anha kaga duk wanda karanta wannan ya fahimci me ake nufi suna sai da duniya don rashin buƙatar ta da rashin kwaɗayinta bil akhirati su a ba su lahira razubatan fiha saboda suna kwaɗayin ita kuma lahira ya bayyana sai ce fa inna haula'i domin waɗannan humul ladina yuwajjahu ilayhim khitab su ne wanda ake magana da su eh, su ake magana da su su ne kamilul iman din li'annahum allazina qad a'addu anfusahum sune mutanen da suka tattali kawunansu da rayukansu wa waqanu an al-jihad suka shirya zuciyarsu ta karbi ta zama a kintsa take tana da shirin ko ta kwana akan jihadin al'ada abokan gaba lima ma'ahum min al-imani saboda abin da ke tare da su na imani a tam al li dalika wanda shike sabbaba haka ma'ana in dai imani ya cika to lalle in an yi kiran jihadi masu imanin nan ba sa yin tawani yanzu da za ga sun fita ana gane nan nan sai ce wa amma ula'ikal mutasaqiluna amma su masu dakire wannan su kifita fala yu'ba bihi ba a damu da su ba ba ruwan mu su kharaju aw qa'adu ko sun fita ko ba su fita ba ba a ma ba a ma shirya a kalle su ba ba ruwan mu su fa yakunu hadha nadira qawlihi sai zama wannan ya kamar fadin Allah madaukaki ne da yake cewa ul aminu bihi aw la tu'minu ce ku imani ko kada ku imani innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada kun gane wannan ayar ma'ana irin yadda aka gaya ma waɗancan ka ce musu in kun ga dama kun imani in kun ga dama kun imani su waɗanda suka yi imani ga siffarsu to haka nan a nan ma abin da ake faɗa ana gaya kamar waɗancan waɗanda suke masu raunin imani ko su zo ko kan su zo to Allah dai yana gaya wa muminai su masu ƙarfin imani su ne waɗanda ya shirun alhayatar duniya bil kuma su ne suke su wannan abin nasu yana sanyawa su ne waɗanda suke yuqatilu na fi sabilillah ana gane zancen nan hmm? ko ba a fahimta ana dai bi fahimta وقيل ce wasu سني وتفسر yi wata fassara cewa الآية ma'anar aya abinda wannan aya take فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار أنجاني فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فيكون على هذا الوجه الذين إلا في محل نصب على المسؤولية cewa waɗanda suke yaƙar ma'ana mai yaƙi to ya yaƙi an gane? yawwa falyuƙatilin muƙatil mai yaƙi ya yaƙi masu yaƙar kafirai kenan ya yaƙi allazina ya shirunan hayatar duniya bil akhirah ya yaƙi waɗanda suke sai da duniyarsu domin lahirarsu ma'ana duk mai tinkarar su ya tinkare su siffarsu ita ce su dai abinda aka sani dangane da su suna sai da duniyarsu suna neman lahirarsu to duk mai tinkarar su ma ya tinkare su ya yaƙe su wasu suka ce haka ake nufi fa kunu ala hadha waje in mun ɗauki wannan fassarar sai zama alladina dinnan fi mahalli nasbin tana matsayin nasaba a babin النحو كيف على المفعولية وعشين مفعول به مفعول به مفعول به وشين منه منصوب به تفعل الله ومن يقاتل في سبيل الله تقوم من أكيده بلوكجي ومن يقاتل في سبيل الله دك وندا يياتي في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله تحنير ميما أن الرجعاد في سبيل الله shine yake fassara ma'anar jihadi fi sabilillahi an yakuna ma'muran min indillahi wa rasulihi an yakuna Allahu huwa alladhi amara bihi an yakuna ar-rasulu huwa alladhi amara bihi ya zama Allah ne ya umarni ai wannan jihadi manzon Allah ne ya umarni a wannan jihadi wannan siffa ce ta fi sabilillahi ma'ana jihadi in ya zama ba da umarnin Allah bane ba kuma da nufin ɗaukaka kalmar Allah ba to ba fi sabilillahi ne ko zai iya yiwa na buɗe ƙasa ne zai iya yiwa na neman duniya ne zai iya yiwa na ramuko ne na wani abu amma wanda Allah ya ce a yi shi ne wanne na ɗaukaka kalmarsa ana ganewa yawwa to sai ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki fi sabilillah بأن يكون بهذا قد wa rasuluhu, wa ورسوله ويكون العبد Lillahi لله ya zama kuma shi bawan da ya fita wannan jihadi yana mai kyakkyawan niyya mai ikhlasi ne a wannan jihadin ba neman duniya yake ba qasidan wajh Allah yana mai nufin ya samu dacewa da fuskar Allah ma'ana ya samu lada a wurin ubangiji to fa kuma har a cikin wannan yakin a kashe shi aw yazlib ko shi ya ci nasara shi din ya ci nasara an gani? fa huwa lil bina'i li ma lam yusamma fa'iluhu aw yazlib ko kuma shi ya ci nasara wannan lil ma'lum ku rike wannan ku fahimce shi yawa don haka qira'a take a nan gurin akwai qira'a da ba wannan ba fa aw yazlib karka karanta fa yuqtal aw yughlab ba haka bane <laughs> yawa fa yuqtal aw mene yaglib ya fita jihadi fi sabilillah a kashe shi shine yustashhad ya zama yayin shahada ko aw yaglib ko kuma shi ya ci nasara kaga dama tunda aka kawo au ai abin da za a faɗa san na farko ne tunda ko yuqtal shine an kashe shi yayi shahada to menene kishiyarsa shine shi ya zama shi ya sa wani ya shahada ko kuma in ce shi ya kashe wani abin ji abin yawwa da haka au yaglib fa yuqtal au yaglib to menene sakamakon man dinnan shar'iyya ce ko ismu shar'i duk wanda akwai umumi a ciki akwai umumi kowane ne to ba zai rasa ladansa ba kenan duk wanda yuqatil yayyaki zai je yaki fi sabilillahi fa yuqtal kuma a kashe shi wannan sigarta ta ash-shart wal mashrub ko ash-shart wa jaza tana karfafa mana alkawarin Allah baya yankewa baya faduwa Allah ya alkawari duk mutumin da ya mutu fi sabilillahi a yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah to ga sakamakon sa zamu ji fa sawfa nu'tihi ajran azima zamu bashi lada babba inji Allah kaga wannan menene shi ma kwadaitarwa ce ga waɗannan masu raunin imani akan fassarar da malami ko cewa masu raunin imani ake magana da su cewa su tuna duk mutu shi fa wannan yakin da kuke gani ba hasara ba ce ko abin da ya dame ku a fita ku samu ganima ganiman nan duniya ce ce sa aka siffanta musu duniyan nan mai ce ce su masu kammalallen imani ya me alaƙa su da duniya sai da ita suke yi me suke so lahira ta ina za su lahiran nan a kashe su don haka kuma ku sani cewa in kun mutu a gun yaƙin nan ba fa hasara kuka yi ba ballantana har ku rika ganin cewa wata ni'ima ce Allah ya yi muku da aka yi yakin ba na kuka yi misin ko kuka makale a gida ba wata ni'ima ba ce. an gane wannan abu da haka ku fahimci cewa mutuwar ku a wannan jihadin da za ku mutu a cikinsa ita ce nasarar domin kuwa kun sai da duniyar wannan ganimar da kuke gani ba ita ta dame ku ba me kuka samu lahira lahiran nan me za ku samu aljanna to ita ce ajran azima da Allah madauki ce zai ba bayar ina jin kun fahimci abin insha sai ce ziyadatan fi imanihi wa dinihi wa ghanimatan wa sana'an dina daga cikin lada babban don Allah madauki zai ba shi ƙari a imani mun domin mutumin da ya mutu a jihadi ya yi istishhadi aiko akwai ƙarin imani a cikinsu domin mai jihadi ne min a a'mali da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal bayan ya faɗi sallah a lokacin ta ya faɗi jihadi fi sabili ko ba ka bane ashe yana cikin manyan ayyuka da ya ambaci a mutum bakwai da za a sanya su a inuwar da ba wata inuwa sai ta Allah ran kiyama ita ma ai akwai mene ne jihadi fi sabili haka ne don haka waɗannan ko in ce nassoshi da dama da suke nuna falalar jihadi menene aiki ne babba wanda a cikinsa akwai ƙarin imani ko ba ƙarin imani a jihadi akwai ƙarin imani akwai ƙarin ko da mutum ya mutu kuwa to matsayinsa ya ɗaukaka a wurin ubangiji shine ziyadatan fi imanihi wa dinihi da addini addininsa zai ci gaba domin an sa addini ya yi martaba da jihadi ake sa addini ya martaba ya daraja ya zama cewa ana tsoronsa ba shi ke tsoron wani addinin ba yanzu nan muke ganin wani abin dariya abin dariya zan ce wani ba wanda turo mun wani malamin addinin hindu yake kiran 'yan addinin hindu cewa lalle lalle su tashi da yaƙi su je ɗakin ka'aba su mai da shi temple su rika bautar gumakansu a ciki kwanan yake wannan lantarki. ma'ana ba za su tsaya iya afghanistan ba su ma ku duba hindu ba a san su da jihadi da ma su addinin su kamar yahuda ne a cikin study da ake na comparative religion ana faɗin kashe-kashen addinai ta ɓangaren da'awa addinan da'awa ana sa islam ana sa christianity ko masu su suna fita suna kiran wasu ko in aka ce addinan da ba sa da'awa to sai ka ji an sa judaism da hinduism ko da addinin hindu da addinin yahuda ba sa kiran ka ba ka shiga kawai dan asali ne kai a ciki to kai kai dan gida ne ba a haife ka da shi ba to ba a neman ka kawai ka tafi haka addinan nan guda biyu suke to amma ka ji irin wannan saboda harkoki na siyasar duniyar yanzu da rena musulmi da sauransu ya kai ana irin wannan a lamari Allah da ya kyauta wa ganimatan da samun ganima wa sana'an hasanan da kuma yabo mai kyau daga Allah wa sawabal mujahidin da kuma ladan masu jihadi da mutum zai samu fi sabilillah alladhina a'adda Allahu lahum fil jannati ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wanda waɗanda Allah madaukaki ya musu tattalin abinda a cikin aljanna abinda babu ido babu wato babu idin da ya taba ganin ta, babu kunnan da ya taba jin labarin irinsa babu kuma wata zuciya da irin wannan abu ya ɗarsu a cikinta to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wanda za su samu wannan falala da ɗaukaka Allah ya ɗaukaka addinin musulunci akwai wani da ya tambaya ba wani ba laifi na ga ko da shi mu karasa yan mintuna da an dade ana hararar lokaci eh, a cikin addu'a ita ma za mu sa don addu'a ce wani ba Allah yake nema yana cewa malam ya yi a hoto addu'a ce malam Allah ya yi jagora ya yi albarka amin tare da kai isi malam ina nema wa ‘yar uwata addu'a ne a wurinka da ‘yan uwa musulmi isi ‘yar uwata ce ta a auri musulmi daga baya sai ya yi ridda suna da ‘ya'ya biyu sai yake so ta ba shi 'ya'yan sai ta ƙi shi kuma sai ya kai ta kotu ranar sha biyu ga wannan wata za a yanke hukunci za ka cikin roƙon yan uwa su yi mutu addu'a wannan baiwar Allah musulma ‘ya'yan nan nata su dawo hannunta Allah san ta Allah ya taimake ta wannan yana cikin abubuwan da duk da abin da aka faɗa shine musulmi ta aura ridda yayi saboda wani dalili kaku wanda har ta kai yayi ridda ya bar addinin musulunci to lalle aure ya ragu tsakanin su kuma sannan ya'ya dama ai inda kanana ƙanana ne a koda dokar duniya ta ƙasa ma yawa inda kanana ƙanana ne to uwa ake biyo to amma mun san irin abubuwan da suke faruwa ba a san irin kotun da suke kaiwa irin wannan abubuwan ba wani lokaci akan kai inda zai zama a bambancin addini shi ne yin shari'ar zai iya yin hukunci ko zai iya yin tasiri a hukuncin da zai ana yin haka ko shi yasa mai wannan abu yake cewa a yi addu'a to waɗannan ‘ya'ya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su hannun mahaifiyarsu musulma kuma Allah ya ba ta ikon tarbiyyar su da tabbatar da ta karantar da su ko ta kai su inda za a karantar da su addinin musulunci muna kuma roƙon Allah duk 'ya'yan musulmi da suke hannun waɗanda ba musulmi ba da aka sata ta hanyar sata aka koye su a wani gida ana ƙaƙaba masu sai sun yi addinin kirista muna roƙon Allah ya fidda su ya ƙwato su ya dawo da su hannun iyayensu wannan abin yana ne faruwa da yawa akwai kesis da yawa a kano ana yin shiru dai ba a tagawa ana faɗa ne amma abin ya kai ga somewhat alarming rate abin yana yawaita wasu dama suna faɗa suna izgili ga musulmi tun da kuna ta haihuwa ya'ya ba son su kamar beraye kuna barin su a titi suna kwana a kwata bari a kwashe su a kai su su yi tsafta sai a kai su a tsaftace su sai su dawo da sunan wato kiristoci ana wannan abun duk ka wannan lamari na bara da muka sa kanmu kullum muke faɗa a kansa ana ganin wani abu ne daban wanda dole ne iyaye duk uban da zai haifi ɗa ya san cewa Allah zai tambaye shi a kan nan kuma aikin ne ya ci da shi ya sha da shi mun sha dai wannan faɗakarwa kuma in ba a yi ba aka tsince shi a titi to zai iya komawa wancan wasu kuma sakamakon ficincinu da suka auku a wasu ɓangarori na ƙasa north east musamman eh, jihar borno yobe da makamantansu da adamawa duk an samu damar da aka kwashe 'ya'yan musulmi da aka kashe mazan aka matan aka mai da su aka yi musu taɗe wasu ma suka mutu to an kwashi 'ya'ya da yawa an tafi da su suna can kudu kuma duk an yi da su kirista wannan abun an yi da yawa an yi da yawa kuma musulmi wasu ma ko faɗaka ma da zancen ma ba su yi ba ba su ma san ana yi ba ballantana a ce an ɗauki matakin da za a gyara ya Allah musuluncin nan dai naka ne muna roƙo ya Allah kaskancin da zai samu mu ne muke samu ba musulunci ba musulunci baya kaskanta to Allah ka ba da izza ga musulmi ka ilmantar da musulmi na su da shugabanninsu su samu izzar musulunci nan a zuciyarsu yadda za su yi masa aiki su ɗaukaka kashi. yawwa Allah sun ta'ala kuma ya shirya da duk wanda suke gaba da musuluncin Allah karkato zuciyarsu da yawa suna musulunta Allah karo mana su da manyansu da masu gabar masu tsanani Allah tausasa don shi wancan mai hindu da aka turo mun abin da na faɗa ke abu nake cewa shi da yake fatan ya je eh, su rubu da makka na ce to Allah kai hasken imani a zuciyarsa da musulunci sai ya zama ran da zai tafi makka umara za shi <laughs> to Allah ya taimake mu barakallahu fikum ah, wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk